This is the voice of America. The following program is in Hausa. nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka kuke sauraro kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a Nijar za su iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da da kuma niyyar dukansa a zangon FM. Ana ma iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar shirin a wannan safiyar ga kanun labarai. An ɗage dokar an sassauta dokar hana fita da aka kafa a Gombe bayan da aka kai hari a ranar Asabar. Wani hoton bidiyo kuma ya nuna 'yan kungiyar Islamic State sun fille kawunan wasu 'yan ƙasar Masar da dama. Sannan kuma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci 'yan tawayen ƙungiyar hausa ta ƙasar yamal da nan take su sako shugaban ƙasar da suka kama kuma su mai da gwamnati bisa karagar mulki to allah kyauta ya kamata su gaya ma mutane cewa arewa fa ɗaya muke kada mu yadda addinai biyu ɗin nan da allah da kansa ya bamu ya kawo tsatsaguwa a tsakaninmu dalili allah ɗaya ne alƙur'ani ya faɗi wannan ƙul huwallahu ahad ko Bishop Idewu Fieron na Kaduna a wani taron da matasa suka shirya a Kaduna. A jihar Zamfara kuma takaddama ta tashi kan wata mota da 'yan sanda suka kama da katunan zaɓe. Ibrahim, Alfa Ahmed zai gabatar da shirin ciki da gaskiya. Da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. jiya lahadi wata mace mai harin kunar bakin wake ta tarwatsa kanta a tashar motar garin damaturu da ke dangare da mutane ta kashe mutane goma da raunana fiye da mutane talatin hukumomi da shaidun gani da ido sun ce mai harin kunar bakin waken ta samu nasarar wuce inda ake binciken mutane kafin ta tarwatsa kan nata kamfanin dillancin labarun faransa ya ba da labarin cewa wasu da suka fusata sun hana masu aikin ceto ɗauke gawar ita mai harin kunar bakin waken suka ƙona ta kurmus tilin gani da ido sun ce yawancin waɗanda suka jikata yara ne da suke talla a tashar motar babu ƙungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan harin to amma al'amarin ya faru ne a yankin da 'yan ƙungiyar boko haram suke ƙara amfani da mata wajen kai hare-harensu a halin da ake ciki kuma abdulwahab muhammad ya aiko mana da rahoton cewa gwamnatin jihar gombe ta sassauta dokar hana fita da aka kafa a gombe ɗin bayan harin da aka kai a garin a ranar asabar kamar yadda malam umar alkali mai baiwa gwamna shawara akan harkokin 'yan jarida ya bayyana to a takaice dai biyo bayan abin da ya faru a wannan asabar da ta gabata mai girma gwamnan jihar gombe sai bayan mazan dan kwambo ya amince da sassauta dokar ta ɓaci daga karfe takwas na yammaci zuwa shida na safiya hmm. shi yasa ake fatan mutane za su ba da cikakken haɗin kai da goyon baya musamman ga jami'an tsaro masu ayyuka na musamman yan jarida da masu aikin kwana-kwana da kuma masu ayyukan kiwon lafiya da makamantansu wannan doka ba ta hau kan daga bisani na ji ta bakin gwambawan dangane da sassaucin da gwamnan ya yi sunana ramatu aliyu gaskiya mun yi murna da farin ciki da samun wannan sassauci dama ba a tanadi abinci ba sunana ibrahim sale kai gama bindiga ai gaskiya mu abin da gwamna ya mana sai dai Allah saka masa da alkhairi don tsakani da Allah da mun shiga cikin wani hali ba ma zuwa ko ina muna gida 24 hours sunana ga fata ne yaro ga namu jirgin an taimaka wa waɗansu su ba a taimaka musu ba ba a taimaki masu ƙananan sana'o'i ba masu kasa abu da daddare zuwa karfe goma sha ɗaya kafin sha biyu mutum ya samu abin da zai samu ya koma ba. gidansa. sunana Abdulwahab Haladu Jarmahina gaskiya mun karɓi wannan wannan abin da farin ciki domin gaskiya doka ne da ya zo ba zata Wani hoton bidiyo da aka gabatar ya nuna ‘yan yakin sa kan ƙungiyar Islamic State ta ‘yan ta'adda suna fille kawunan wasu mabiya addinin Kirista ‘yan ɗarikar kwafti ta ƙasar Masar da suka sace a ƙasar Libya. Hoton bidiyon da aka gabatar jiya Lahadi da dare ya nuna maza da dama cikin riguna masu launin ɗorawa kusa da gabar teku waɗanda 'yan yakin sakan da suke rufe musu fuskokin suka raka su. An sa mazan durƙusawa sa'annan wani ɗan yakin sakai ya yi magana da turanci kafin bai ɗaya aka fille kawunan mutanen. a wani jawabi da ya gabatar ta gidan talabijin bayan da aka kashe mutanen shugaban masar abdul fatah el sisi ya bada da sanar cewa ya haramta dukkan 'yan ƙasarsa zuwa libya kuma ya ce masar tana da yancin mai da martani ko kuma yin ramuwar gayyar kashe mutanen da ya bayyana a zaman aikin ta'addanci wannan hoton bidiyo ya biyo bayan kona matukin jirgin yakin kasar jordan a watan jiya da kuma kashe wasu 'yan kasar japan guda biyu da 'yan kungiyar islamic state suka yi waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci 'yan tawayen ƙungiyar Hausi ta ƙasar Yamal da su mai da gwamnatin ƙasar da suka hamɓar bisa ga mulki, kuma nan take su sako shugaban ƙasar Abdulrabo Mansur. A watan jiya 'yan tawayen suka kama shugaba Hadi da ministocinsa bayan sun hamɓar da gwamnatinsa. Waɗannan buƙatu suna ƙunshe ne cikin wani ƙuduri da wakilan kwamitin su goma sha biyar bai ɗaya suka yi na'am da shi. kudirin ya kuma buƙaci 'yan tawaye da iran ke marawa baya da su don samun zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta shirya tsakani da allah ƙungiyar haɗin kan ƙasashen yankin tekun fasha da ake cewa gcc a takaice ita ta buƙaci kwamitin sulhu ya zartar da wannan ƙudiri ƙungiyar ta gcc ta yi barazanar ɗaukar wani mataki da kanta idan ba a maido da gwamnatin shugaba hadi bisa karagar mulki ba jiya lahadi 'yan tawayen ukraine waɗanda ke da goyon bayan rasha waɗanda suke fafatawa da sojojin ukraine kusa da kan iyakar ƙasar da rasha suka buƙaci a yi wa sabuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla kwaskwarima suna masu faɗin cewa ƙa'idojin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ba su shafi garin da belt ba inda aka yi yawancin fafatawa a wannan watan kwamandan 'yan tawayen edward basurin ya faɗa a 'yan jarida cewa mayakan 'yan aware ba su mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a wannan gari ba inda ake kyauta zaton 'yan tawayen sun yi wa dubban sojojin ukraine ƙawanya a furcin da kwamandan 'yan tawayen ya yi wa kamfanin dillancin labaran reuters ya bayyana garin a zaman yankinsu kamfanin dillancin labaran rasha ya ambaci kwamandan basurin yana faɗin cewa yarjejeniyar ta da janyen manyan makamai cikin kwanaki biyu bayan an daina musayar harbe-harbe yace su ka'idar da za su mutunta kenan. labaran duniya kenan na gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc to madalla Shugabannin addinin Kirista da na Islama sun shawarci jama'a su yi tsantsan wajen zaben shugabanni a zaben ƙasa da ke tafiya a Najeriya. Bishop Idowu wadda shine Archbishop na Kaduna wadda yana daga cikin waɗanda suka yi jawabi ga wani taron matasa da suka shirya a Kaduna da nufin haɗa kan mabiya addinan biyu wajen kawo zaman lafiya da fahimtar juna. Ga ci gaban bayanin da yi wa Lawal Isa Ikara. Ya kamata su gaya ma mutane cewa arewa fa ɗaya muke. Kada mu yadda addinai biyu din da Allah da kansa ya ba mu ya kawo tsatsaguwa a tsakaninmu dalili Allah ɗaya ne alƙur'ani ya faɗi wannan ƙul huwallahu ahad ko babu ya faɗa hear israel Allah ubangijinmu ɗaya ne in ka ce kai shugaba ne ya kamata ka kasa kunne ka ji abubuwa da mutanenka suke faɗa ya kamata in kai alkawali cewa wannan abu zai ya kamata ka yi nigeria ba ta bukatan wato bari hankali don wannan kalma hausance kada zon wuce gona da iri wato nigeria ba ta bukatan president bisa ga addini nigeria na bukatan president bisa ga adalci ya nuna cewa shi musulmi ne ko shi krista ne amma kada ya ce ina son zama president doni krista ne ko kuma doni musulmi ne wannan ba masu ba addinin ka ba ne bin addini din da muke bukata. Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Gumuma na cikin malaman da suka faɗakar a wurin wannan taro. kuma ya ce idan ana son cimma nasara ya zama wajibi a yi haƙuri. ai matasa su ne naman su ne wuka su ne nama a zaman lafiya saboda haka tun da matasa ne suka ɗauki wannan yunƙuri insha Allah za a ga bambanci Ah, kamar yadda addini ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk abin da aka saka tsanani a ciki sai ya lalace kuma duk abin da aka saka sauki sai ya gyaru sai sa in muna son mu nasara dole mu saka hankuri da yin abubuwa da lallama ba da tsanani ba abun nan kuma don sun rarrabu wani yayi nan wani yayi nan kada su yi fada tsakanin su amma ina so nuna musu wannan eh, rikicin da ake rikici ne na duniya kada su saka addini da kabilanci a cikin yadda muke hali yanzu to ko me ita wannan kungiya ta matasa ke son cimma game da wannan taro Alhaji Aminu Adam ɗaya ne daga cikin daraktocin wannan kungiya ta sun da ta shirya wannan taro. to community peace club din nan an kaddamar da shi ne saboda kwanakin baya an yi training a da gwiwar united states institute of peace da center for crisis prevention a kaduna an horar da Eh, local government coordinator da sauran wasu jami'ai shugabannin kungiyoyin matasa to sai muka ga cewa bai dace ba a bar abun ya zama ka zo an koyar da kai ka samu ilimi kuma ka je ka zauna hakan nan shine muka yi a kafa wannan community peace club din kowa ya koma yankin sa karkara da ƙananan hukumomi su je su kafa kwamiti a na mutum 25 biyar a kowane local government domin su dinga wayarwa da matasa aka yi akan wannan tirin da suka samu su masu shi wannan irin horo ne aka samu me ake so a yi horar da aka samu shine horo ne na yadda idan tashin hankali ya dawo ya ga yadda za ku yi kokari ku ga cewa kun ba juna hakuri an sasanta kuma rage wannan kiyaya tsakanin musulmai da kiristoci sannan kuma kada matasa su bari wasu 'yan siyasa su amfani da su wajen kone-kone da tashin hankula da sauransu isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya rikicin kogin ne haƙuri ya fi sha'ara da ainihi. Sabon mare ku mu nauni. Duk wanda ya karmu duk ya sani ya ɗauko kafin nauyi. Sabon mare ku mu nauni. Ta ajin da ke ta yi wasu ya sanya su jikinsu ya yi sanyi. Sabon mare ku Je sun nemi a dakata amma har yau ba sa rabo mai ba. Sabon mare ku mu nauni. Jina ne ba ku ji Rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta ce motar da ta kama da katunan zaɓe katuna ne na gwaji da jam'iyyu suke da ikon bugawa, amma gwamnatin jihar ta ce binciken da ta gudanar ya nuna ba haka labarin yake ba. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar DSP Lawal Abdullahi ya yi bayani lokacin da wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanjina ya tuntuɓe shi kan wannan batu. 'yan sandanmu wanda suke kan tale tale na unguwan gwaza suka kama wata mota kiran golf motar nan akwai samfil na katutuka na zaɓe a ciki da wani matukin motar guda ɗaya bincikenmu ya nuna cewa wannan takardu na zaɓe da aka samu watan takardu ne na ilimantar domin a ilimantar da masu zaɓe su gane yadda ake jefa a yadda ake zaɓe muka yi ya kai har ga ofis na INEC To ina kira ga jama'a da a daina jin jita-jita a hukumar zaɓe mai zaman kanta ta tabbatar mana da cewa su 'yan siyasa suna da damar da za su iya yin wannan domin su koya su ilmantar da magoya bayan su akan ta yadda za shi zaɓe. Waɗannan kamar na wace jam'iyya ne? Eh, na magana wace jam'iyya ko kowane jam'iya tana iya tainata. To sai dai gwamnatin jihar Zamfara da jam'iyyar APC a jihar ta bakin kwamishinan watsa labaran jihar Alhaji Ibrahim Birnin Magaji ta ce tuni da ta kafa kwamitin bincike akan lamarin wanda ya bata bayani bamban da na 'yan sanda. INEC kuma ta fito ta wani kwamiti da muka nada na tsaro tana gaya musu cewa kuma kaya nata ne wai wayannan ballot papers ne da ya kamata a ce an yi zaben jiya don haka za su mai da su babban banki na CBN na Sokoto saboda ajiye. Kwamitin da muka nata suna gaya mana cewa hukumar zabe ta ƙasa ta ce za ta aiko da waybil ɗin waɗannan kaya. Kaga tuhuma ta sake ƙara shiga cikin wannan al'amari. Don haka abin da muke cewa yanzu shine a an samu da tambayoyi guda uku ko guda hudu na farko ne a cikin mota nan don har yanzu ba a yi wannan bayani daga ina aka ɗauko su wacce a ɗauko su ina da a da su idan ba su gaya bude ba har gobe za mu ci gaba da cewa akwai ƙashin ƙashin shirya magudin zaɓe da jam'iyyar pdp mai mulkin ƙasa ke ƙoƙarin ci na ko tuntuɓi kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar ta zamfara abubakar umar dangane da lamarin wannan ƙarya ne samfur ne na wanda 'yan siyasa kan yi suna educating mutane supporters nasu su ne aka gwada mana ba amma ba namu ba ne kuma ba ba mu da wannan a cewar yan sanda dai motar ta fito ne daga Kaduna da nufin zuwa Sokoto dalili kenan da ya sa na tuntuɓi shugaban jam'iyyar PDP na jihar Sokoto Alhaji Ibrahim Mil Goma dangane da zargin da ake yi wa jam'iyyar Rawar shirme ne na banza da wahi tunda ai ba a da ballot paper an ka san wace gwamnati ta hisuwa ba wace za a amfani da ita amma wannan abu da aka hisuwa an yi shi ne wanda yake kowace jam'iyya tana kokarin ta da kan mutanen ta ta gwada musu ga inda za su dafa yanzu ai su suna tafiya a samfur din su suna jirgin sama ba su da shi suna zagaya sama suna watsa takardun ana doka ana gani to balle mu da yake ma ga hannu ne gila ma wani ya bada gudunmawa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria sai ka ya dole ne ya yi maka shugaba. To a gaida Murtala Faruk na The truth is that he knows that President Goodluck Jonathan will win next year, month's presidential election, and that is why he wants to destroy the Gaskiyar maganar ita ce Obasanjo ya san shugaba Jonathan zai lashe zaben watan gobe, shi yasa yake ta faman dagula lamuran. Mu muna roƙon dukkan jama'an Najeriya kowa a cikakken mutum da ya kai shekara goma sha takwas to don allah don annabi don yesu kristin ya je ya karbi katin shi ya san makamin shi yana hannun shi za mu kawo muku waɗannan rahotanni cikin shirinmu na hantsi ana tare da sashin hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc a gunmu na cewa karfe goma sha biyun dare da minti goma sha shida da rabi ga ibrahim alfahamed da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. Lallai ya kayi da mu ga na alhairi, wannan alheri kuma Allah ya sanya da zama hanya sabilar ilal jannati. kada ka ji tsoro kada ka tada hankalinka illa godiya Allah ba kai ne na farko ba ba za ka gan na ƙarfe ba jika na bila. A makon jiya muka ji wani ɗan damfara da aka damƙe a unguwar ɗorai ta Kano wato ɗaya daga cikin waɗanda suke maƙala su suna kiran mutane da sunan wai su aljannu ne. To yau za mu ji wani aljanin ƙaryar. wanda aka naɗe maganganunsa tsaf akan waya bai sani ba. To amma bari mu faro daga kan mutumin da suka so damfara da kuma yadda wannan abin ya faru. Sunana Juliana ne Ibrahim da ke naɗa Sokoto, Najeriya. Ban manta da misalin karfe biyar na marice ina wata unguwar ake kira minannata. To ina zaune a cikin jama'a kawai sun ji an kira ni. Ana kira na sai aka ce mini jika na Bulyaminu ina umurta ka da maza kai tsaye ba tare da bata lokaci ba muna son ka je ka samu qur'ani guda hudu ka je ka bashe su ka sadaka da su wurin da ake karatun su ba wurin da za a ajiya ba kadai a'a wurin da za a karanta su idan ka samo su ka je ka raba to muna son kuma ka je ka yi istighfari ɗari ba ɗaya ya razzafu ɗari ba ɗaya ya samu ɗari ba ɗaya idan ka kare sai ka sanar da mu ina son in ji ko waye ko kuma so waye sun sani sai ce ba zai ce ba zan ji ko so waye ba illa dai in bashi lokaci in je in yi wannan abin da ya umarci ni da in yi idan na kare to zai sanar da ni ko shi waye hmm. to a daidai wannan lokacin ni kuma sai na rikici ban kuma tsaya na yi shawara kowa ba saboda a daidai lokacin da suka yi magana sun ce kada in tsaya in shawara da kowa kuma kada in sanar da kowa da na dawo gida zuwa misali karfe goma sha ɗaya na samu guri na yi kamar yadda ya umarci ni da in bayan na ƙare ina ƙarewa na ɗauko waya zan kira su kai gashi sun kira ni suna kira na suke tambaya tashi na kammala abin da suka umarce ni hmm. sai na ce eh na kammala bayan na gaya musu na kammala sai ce to ko yanzu ga wani aiki yana son ya bani ko yanzu in tashi in yi arwalla in yi nafila ka biyu sannan in karanta yaron zao ɗari ba ɗaya ya samu da ɗari ba ɗaya sannan in yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ɗari ba ɗaya idan na ƙare to gobe da safe suna son sake yin waya da ni haka dai suka kama ta yi nukotin ɗin aya da hadisi aya da hadisi aya da hadisi to abin shi ya ratsa ni gabaki ɗaya na ruɗe kuma bayan na ruɗe al'amarin gabaki ɗaya ban shaida wa kowa shi ba. To masu sauraro za mu je ga maganganun ɗan damfarar wato aljanin karya, to sai dai ina son kusan da cewar maganganun suna da tsayi sosai. abin da za ku ji gutsurowa kaɗan kawai muka yi daga cikin yadda suke shimfiɗar yin damfara wa mutane. Masu sauraro ga kakan biliya aljanin ƙarya ɗan damfara. Salamun alaikum bi ma da salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ake gode wa agaba a yamma a kudu a arewa hali. Wanda shi ba mu iko shi ba ka iko Ba ka ga abu ba ba ka sanya yake ba kai imani ka ɗarkake yanka ka yi ƙarfin shaiɗani da ɗin ka gabatar ka kamar da ka zuwa ga Allah. Ba kuma ke kama ɗan adam nasara ba illa imani da dukkan abin da ya wakana. Don babu wani abu da zai zai ma bawa sai da izinin Allah hairan hushara. Allah maɗaukakin sarki yana cewa in ya Kallahu Allahu فلا كاشف له إلا هو فإن يردك بخير فلا راد لخير da shafe ka da wata cuta babu mai yayi maka sai shi idan ya nufe da alkhairi in duniya ta haɗu ba ta iya mai da alherin da ubangiji ya nufi bawa lallai murya ka yi gamo gamo na alkhairi wannan alheri kuma allah ya sanya ya zama hanya sabilar ilal jannati babu abin da ke wahalce da ɗan adam a doron duniya illa neman duniya ta kowace hanya ita ya ɗafa-ɗafa ta hanyar ba da sassa na ɗan adam da jini domin neman mulki ko duniya ko mukamaki Muhammadu ya kaci ya irin wannan hanyoyi kaji ka rike Allah ka rike manzon Allah ka rike Qur'ani duk abin da ake nema ilimin shi na cikin ƙur'ani kadi inda iyaka imani da al'amura ta yaƙini shi ne lahira dan ubangiji ya ce wa ka yali kamar kanali yusuf a filarari na rafa'u darajatin man manna sha'u muke daga daraja wanda muka su karbi wannan duniya miliya tana da fa'i tana da yawa ba lallai ya zama ɗan adam kawai ke rayuwa a cikin ta ba Qur'ani ya tabbatar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sun tabbatar akwai wasu halittu bayan wannan halittu wanda idanu na ɗan adam ba a yadda idanta ba amma mun yadda akwai shi to Qur'ani ya haɗa ƙur'ani ya ce ba mu halicci mutum da aljan ba ije Ubangiji sai don su bauta ne. Kada ka ji tsoro, kada ka tada hankalinka illa godiya Allah. Ba kai ne na farko ba ba za ka zan na ƙarshe ba jika na biya. Ta yawa ta faru da ɗan adam wasu kundi tari wasu kwa ba kudi ba. Wata rana rana ta juma'a a wani gari Sokoto. Ka'idar da sallah ta juma'a ka na. ka yi tattaki ka taho kana tafiya kana ɗan uzurin ka na tasbihi da azakaru ana tuna Allah kamar yadda Allah ya ce har iza ya ce salatu fanta shiru fil ardi wabtagu min fadlillah wa Allah kaseeran la'allakum tuflihuna sai ka haɗu da wani ɗan dattijo a tsaye dogo hari da irani hurhura duka ke manya shi da wata yarinya kamar jikan ya fi suna tsare a kashi da ya ya mini sai ka abin sadaka ba ba abin hawa ake gida ba ga shi a yi amfani a nemi abin hawa wannan da bai ce maka komai ba sai yarinya ta miƙa hannu ta amsa bayan iya bayan ka damtsin takin ka na dama sai muka ɗebi wannan taku na dama ta inda muka samu na'urarka kenan da suna na ka kana, hmm. da muka damsu wannan taku na dama muka ɗau alkawari da dangi da 'yan uwa cewa hmm. akwai lokaci da zai zo mu ka maka gudunmawa irin tamu hmm. domin mai ka wakilci al'umma ka tallafa ma al'umma da abin da Allah ya maka ka taimaki kanka da danginka da iyayenka da makwabtanka talakawa miskinai marayu a gina asibitoci da masallatai inda za a amfani domin gobe kiyama abin da ya sa muka kira ka ta hanyar waya jika na biliya kana ɗaki baka ga kowa ba ka san da kowa ba kai ka ga mutum gaban ka ya ke daga hannu in maka addu'a wala Allah ka iya razana ko kana tafiya ɗan jakuna na zamani na nasara moto sai ka ga mutum ta ka yana wani daga hannu maka addu'a Wani Allah ka razana in ka razana ba a san me zai yi ba ba kuma haka ne maka muka neme ka ta hanyar iska to ka haɗu da mu ta hanya ta alhairai ga alhairi kuma ya zo gaba gare ka da iko Allah amma ka sani muna son ka zama mai shiri akan al'amuranka ka koya neman ka don ka mallaki al'amarin ka lallai wannan da tija da kake baki da shi ba shi ne naku na banu adama ba kajiku saman fara gaya maka sai ka rike shirinka to ka rike amana akan dukkan abin da zai zo maka ka rike shirinka ka mallaki al'amuranka To a bayan da shi wannan dan da fara ya yi nasa sai kuma aka saka wata mace ko kuma wani namijin da ya makala murya kamar mace, wai da sunan ita ce ɗiyar sarkin aljannun, duk domin a shawo kan shi biliya a raba shi da abin hannunsa. To a makon gobe za mu ji ci gaban wannan shimfiɗa da ake yi domin a damfari al'umma. Ibrahim Alfa Ahmed daga Washington DC ke cewar Allah ya tsare mu daga shirin 'yan damfara. za mu kawo muku maimaitawar wannan shiri ranar laraba cikin shirinmu na hantsi ana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya an sassauta dokar hana fita da aka kafa a gombe bayan harin da aka kai garin a ranar asabar Wani hoton bidiyo da aka gabatar ya nuna yadda 'yan yakin sa kan kungiyar Islamic State ta 'yan ta'adda suka filla kawunan wasu mabiya addinin Kirista 'yan ɗarikar Kwafti ta Masar ta ƙasar Masar da suka sace a ƙasar Libya. Hoton bidiyon da aka gabatar jiya Lahadi da daddare ya nuna maza da dama cikin riguna masu launin ɗorawa kusa da gaɓar teku, waɗanda 'yan yakin sa kan da suka rufe fuskokinsu suke raka su. an sa mazan durkusawa sannan wani ɗan yakin sa kai ya yi magana da turanci kafin fai ɗaya aka fille kawunan su ƙasar masar dai ta alwashin cewa za ta mai da martani ga wannan aikin asha da ta ce 'yan ta'adda sun aikata kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci 'yan tawayen ƙungiyar hausi ta ƙasar yamal da su mai da gwamnatin ƙasar da suka hamɓarar bisa karagar mulki kuma nan take su sako shugaban ƙasar abdulrabo mansur a watan jiya 'yan tawayen suka kama shugaba hadi da ministocinsa bayan sun haɓarar da gwamnatinsa waɗannan buƙatu suna ƙunshe ne cikin wani ƙuduri da wakilan kwamitin sulhu su goma sha biyar bai ɗaya suka yi na'am da shi ƙudurin ya kuma buƙaci 'yan tawaye da iran ke marawa baya da su shawarwarin samun zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta shirya tsakani da allah jiya lahadi ne kuma 'yan tawayen ukraine waɗanda ke goyon bayan ke da goyon bayan ƙasar rasha waɗanda suke fafatawa da sojojin ukraine kusa da kan iyakar ƙasar da rasha suka buƙaci a wa sabuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla kwaskwarima suna masu faɗin cewa ƙa'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ba su shafi garin da suke ba inda aka yi yawancin fafatawa a wannan watan To gaishe ki, da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi da iko Allah ku sake jinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin da rashin tayi na Salihu Garba. kamar mu sallama da ku ga gaisuwar tayin murna ga Malam Musa Abubakar na marigayi Modibbo Shu'aibu Yola saboda ƙarin ɗa namiji da Allah ya bashi wadda aka rada suna jiya Lahadi a Yola. Allah ya raya sa bawansa ne na kware mai tausayin iyaye mai tausayin iyaye da al'umma baki ɗaya. Yanzu a madadin Jimmai Ali da Cuba Hiro Diodo ne da kula da ɗakin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya Charles Haas da ya rika masa a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjima da hantsi mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.